الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na 43 kuma wannan darasi na 43 malam ya kawo mana bayanin matsayin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da kusancewa shi wannan al'amari ne wanda yake wajibi ga al'umma sai dai in ana jin tsoron a shi shugaba da wani abin da zai cutatar da al'umma ta hanyar kamawa ko ɗaurewa ko tsarewa ko yin hukunci na bugu ko abin da ya kama da shi. Wannan mun kawo ƙarshen wannan gaba. Yanzu kuma sha Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wurin da za mu hara darasinmu na arba'in da hudu wurin da shi mala yake cewa wataslimu ala ibadillahi ajma'in da yin sallama ga bayin Allah baki daya <clears throat> malam yana son ya yi muna bayani cewa yin sallama ga 'yan uwa jama'ar musulmi wannan yana daga cikin haƙƙin sashen musulmi akan sashi na ‘yan uwa, su watsa sallama a tsakaninsu, kamar wadda Ubangiji subhanahu wata ala ya ce a cikin suratun Nur, a cikin suratun Nisa aya 86, wa iza a haubin min shaitanin rajim, wa iza wuyitun idan aka gaishe ku bitayyatin da wata gaisuwa an yi muku sallama fa hayyu bi ahsana minha kumaida mafi kyawu daga gare ta aurujuha ko kuma yi sheta Eh, <clears throat> to wannan shi ne. sai kuma yi da martani na ita wannan sallama ɗin ya ce ma assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah idan ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce mai wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu wanda kai matuƙa wurin da abin nan na sallama to wani abu ne da ake bukata ga su al'umma ta musulmi wanda Allah ne ta'ala ya yi umarni da a yi haka haka kuma a cikin suratun nori aya ta 61 Allah maɗaukakin sarki ce wa iza da kaltun buyutan mu ala anfusikum idan kuka shiga gidaje kamar mutum ya zo gidansa mu ala anfusikum ku yi makan ku sallama ka shiga gidanka babu kowa ciki kai na ka shiga gidan sai ka ce assalamu alaikum saboda kai ma kana tare da mala'ikun da suke ba ka kaga kayi sallama kenan to wanga horo ne ma'anar wannan sashe su sashe ga sallama saboda muminai kamar abu guda suke kamar jiki guda ne da mutum musulmi da ɗan uwansa musulmi kamar abu guda ne ita kuma sallama nan wato ainihi gaisuwa ce sallama matsayin gaisuwa take gawa take matsayin gaisuwa wanda yake mumini ranar da za su haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya bayar da labari cewa su muminai idan za su haɗu da Allah Allah maɗaukaki ya ba da labarin cewa tahiyyatun yawma yalqawnahu salam abinda a gaisuwarsu ran da za su haɗu tare da Allah shine ce salamun aminci Allah subhanahu wa ta'ala yana yi musu sallama, kuma suna jin maganar Allah, kuma suna jin sallamar Ubangiji ta'ala, kuma suna mai da sallamar ga abin da za su cewa idan Allah ya yi musu sallama, fa ya za su ce, Allahumma anta salam wa minka salam to ce ya Allah kai ne assalam kuma zuwa gare ka ake samun assalam ma'ana aminci wa kadhalika alul janna haka ne yan aljanna kuma tahiyyatuhum fiha salamun abinda a gaisuwar su a cikin aljanna shine sallama hmm, za ka ga suna yi ma 'yan uwansu sallama Nima bai nawa da abin da ya shayi tsakankaninsu. Sashen ‘yan aljanna suna gayar da sashi, ma'ana suna yin gaisuwa da ‘yan uwansu a aljanna. Aka nan duniya ma, sashen musulmi suna yi ma sashen sallama. Ga Annabi sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam ya yi bayani cewa wa ifsha'is salam. wa salami da watsa sallama wanda daga cikin sabubban shiga aljanna akwai shi watsa wannan sallama amma wanda ya zo a cikin hadisi cewa duk wanda ya ciyar da abinci ya watsa sallama ga 'yan uwa ne jama'an musulmi ya yi sallah a cikin dare mutane suna kwana zai shiga aljanna da aminci da ke na mu matsayin mu na musulmi Allah ya umarce mu da mu sallama ga 'yan uwanmu aka babban manzon mu ya karanta shi mu aka mu sallama ga 'yan uwanmu don haka ka bari ka gamu da ɗan uwanka ba kai mai sallama ba wannan wani abu ne na laifi ganin ɗan uwanka ka kyale shi ba kai mai sallama ba idan ka mai sallama ya karɓa za a baka lada kuma a bashi lada idan ya yi ma sallama baka karɓa ba za a bashi lada a rubuta maka ainihin zunubi saboda haka kenan a idan ka haɗu da ɗan uwanka akwai buƙatar yi mishi sallama ga umarni na watsa sallama ma'anar wannan yin addu'a ga al'ummar musulmi da samun aminci wasu daga cikin malama suka ce a ma'anar wannan ambaton sunan Allah ne suke yi ga ainihin kanku saboda shi assalam yana daga cikin sunayen Allah wayannan guda ɗari ba ɗaya sunaye kyawawa ma'ana asma'ullahi husna idan ka ce assalamu alaikum ai ma'ana ka ambaci sunan Allah amincin Allah ya tabbata gare ku wanda lafazin da ka ambata shine assalam wannan kalma ce mai girma wadda al'umma suna aiwatar da ita a tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala amrin idza fa'altumu tahabbatum ba zan maku dalili akan wani al'amari ba wanda idan kun aikata shi za ku so junanku ba kamar sun ce eh, muna so a bayyana muna ya ma'aikin Allah da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace afshu salama bainakum ku yi tayin sallama a tsakaninku watsa sallama da aiwatar da ita yana gadar da soyayya a cikin zukata in ka haɗu da ɗan uwanka musulmi bai maka sallama ba to zai kasance a cikin rayuwarka akwai wani abu da kake kallo zuwa gare shi na ƙin yi maka sallama sai ka ce wane me yasa baka yi sallama gare ni ba idan ya yi maka sallama ko haɗu to wannan abin da kake ji cikin rayuwarka na damuwa wannan abin ya riga ya bushe kuma ka riga ka ɗebe kewar wannan sallama ka zai zama kana so ne kuma wannan gaskata magana ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa afala adullukum ala ta idza da ta'abattum ba za ku bari in ba ku labari ba akan wani al'amari wanda idan kun aiwatar da shi a tsakaninku za ku so junanku sai shi babban manzo ya shika da cewa abshus salam ku watsa sallama bainakum a tsakaninku shi wannan watsa sallama yana da matsayi mai girma a cikin rayukan al'ummar musulmi bai isa ka ce ka gamu da mutum kawai wai kamar wada laraba suke yi da an haɗu kawai ka ce hayyakalla wannan cewa hayyakalla ya zama ba'da salam da ka haɗu da ɗan wanka kawai sai ka ce ku kai fa asbata kai fa saita, waɗanda dillafin zana waɗanda ya kamata a ce sallama ta rigaye su idan ka ce ma dan wanka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to bayan ka yi mai wata sallah a wannan sallama to kana da dama ka ce mai ke fa halu wani ya sha'aninka ya halinka kai fa asbahata ayyaka Allah wa ma shi wa ma ashbaha da duk abu da ya kama da wannan da haka bai isa kawai ka gamu da ɗan uwanka ga hanya ka ba shi hannu wai ku gaisa ba tare da kayan sallama ba wannan bai wadatar ba saboda wannan gaisuwa gaisuwa ce ta yahudawa a gamu a gaisa ba da sallama ba kawai nuni da hannu idan musulmi na nesa kwarai gare ka sai ka daga hannunka assalamu alaikum ya zama ka daga mishi hannu kai kana yin sallama gare shi da lafazi kuma kana nuni da hannunka a saboda ka sanar da shi cewa kai waga kanan kare mai sallama saboda ya mayar maka da sallama ɗin za ka kenan nan babba abinda za mu lura da shi abinda malam ya jawo hankalinmu akwai buƙatar mu zama masu yin sallama ga junanmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu mu ba sallama muhimmanci za ka ga mai yawa na ma'aikata idan an zo ofis da shiga sai dai a ce ranka ya daɗe ba maganar sallama tun da ni shi babbana ba sallama za a yi mai ba sai dai a shiga a ce ranka ya daɗe kuma ga shi musulmi ko ya haɗu da ɗan uwa ne ba maganar sallama kaga wannan babu alheri komi matsayi ka ko kai shugaban ƙasa ne dan uwanka musulmi ya zo ai yayi maka sallama kai rishi sallama Allah ya ba ku lada yayi na ɗaukar wani girma da ganin cewa ba a yi maka sallama wannan kure ne malami ya ci gaba bayan ya ambaci lafazin sallama sai ya ce wa man taraka salatal juma'a duk wanda ya bar sallar juma'a wani jama'a da sallar jam'i fil masjid a masallaci min gairi udrin bai da wani uzuri amma bai zuwa sallar juma'a sannan kuma ba shi zuwa sallar jam'i a masallaci ba ruwa wannan kan in kana da dan wanda a dan bid'a ma abuci bid'a to wannan shina bai zuwa sallar jam'i bai zuwa sallar juma'a mala ya ce to sai dai in akwai uzuri to wani iri mina na uzuri sai ce wal uzuru abinda ake ce ma uzuri abinda zai hana maka zuwa sallar juma'a ko sallar jam'i kamar rabin kamar rashin lahiya yana son ya tayi masallaci sallah amma ba lahiya wannan uzuri ne la daqata lahu bil wanda kuma bai iya hita ila masjid zuwa masallaci aw kaufin min zalimin ko yana jin tsoron wani azzalimi wanda zai iya cutar da shi aw khawfin min zalimin ko yana jin tsoro a min sultanin zalimi daga shugaba azzalimi kila in ya zo wurin sallar jam'i ko jum'a za a sa a kama shi wa ma cewa zalika fala uzra duk abin da ba wannan ba ba uzuri ne. Ba haka kenan ya ku bayin Allah akwai buƙatar mu sani cewa dukkan mutumin da bai zuwa masallacin jum'a bai zuwa wurin sallar jam'i to mutum ne ma abuci bid'a saboda ya kaurace ma jama'ar musulmi ya ƙaurace ma al'umman musulmi ya koma shi ɗaya daban ya riki bid'a sallar jam'i wajibi ce ba wai maganar sunna ba abinda ake kawo a cikin fiqhu na mazhaban malikiya cewa sallar jam'i zuwa jam'i wannan sunna ne a'a ba maganar sunna na ba ya wuce sunna wannan wajibi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda ba su zuwa sallah ya yi nufin ya je ya kona gidajensu ya tsaye da wasu mutane su yi sallah ya tsaye tare da sauran wasu jama'a a ɗauki itace a je a hasauta a kone gidan waɗanda ba su zuwa wurin sallar jam'i a nan sallar jam'i tana da matsayi mai girma ba kamar wadda ake cewa a cikin mazhaban malikiya ba to wannan kenan farilla ce ma ga kowane musulmi ya je ya sallah a masallaci kuma za mu ga ita sallar jima'a so guda ake yi a sati amma ita wannan sallah ta jam'i kamar a zuru la'asar magriba isha da kuma asuba to mu sani cewa wajibi ne ga kowane musulmi ya halarci wannan salloli sannan ya halarci sallar juma'a tare da 'yan uwansa musulmi kada ya ƙaurace ma jama'a musulmi a cikin yin sallar juma'a ko sallar jam'i saboda wanda zai zuwa sallah masallaci tare da jama'a yan uwa ne musulmi ba su san yana sallah ba kaga in ya rasu bai sallah to me za a yi kuna wala da kanku wanda bai sallah ku kuma ku yi mai sallah sai ku gane shi kenan don haka yana da muhimmanci kwarai ga mutum musulmi ya zama ya ba zalla muhimmanci kuma a cikin jam'i saboda babu makawawa da yin sallah ya zama dole saboda sallar jam'i wajibi ta farilla ce da kowane mutum musulmi idan bai sallar jam'i ba ya barta to babu makawa ma'ana tabbas ya aikata laifi mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ya tuba a'a ya ladabtar da rayuwarsa ya zama wato mutum ne mai ƙoƙarin koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam dan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man sami'a nida duk wanda ya ji kiran sallah alam yujib bai karba ba ka ji an yi kiran sallah amma kuma ba ka zo masallaci ba bala salata ba wanda da ya ja ta ya ki zuwa masallaci baya da sallah illa min uduri sai yana da uzuri. aka ce ma amir sallallahu alaihi wasallam wa man udur menene uduri ala khawfun aw maradun akwai wani tsoro da yake ji ko kuma akwai rashin lafiya amma kana lahiya kalau yi kiran sallah ka ki zuwa masallaci ba ka da sallah ma'ana ka samu ladar sallah cikakkiya ba za ka same ta ba ko da ko ka yi ita sallah din maganar lada babu ta saboda ka bar umarnin da aka yi maka baka aiwatar da shi ba muna iya tunawa akwai wani bawan Allah makawo da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi mishi bayani a cikin masallaci cewa ina haɗuwa da wahala saboda bani da wanda yake jagoranci na ya zo ya kawo ni masallaci da haka na zo wurin neman ka ya ma'aikin Allah don a mini nasiha irin rinka sallah a gidana. Da ya waɗa ma annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam haka, sai annabi ya ce masa hal tasma'un nida yana tambayarsa. In an yi kiran sallah, kana jin kiran sallah? Ala na'am, sai wannan makawo ya ce, eh ina ji, ina jin kiran sallah. Bala fa aji yace to idan ka ji kiran sallah ka karba ka zo masallaci dukkan mutumin da zai ji kiran sallah to bai da damar ya saba ya zamana ya ki zuwa masallaci saboda haka ne ya sa babban manzo yace man sami annida duk wanda ya ji kiran sallah falan yijib bai karba ba sala sala ba shi da sallah illa min udurin sai saboda wani uzuri bi ma'ana salatu gairu sahiya sallar tashi bata inganta ba a korewar da aka yi korewa ce ta rashin ingancin sallah cewa ba shi da sallah ma'ana baya da sallah ingantatta wasu kuma suka yi bayanin cewa cewa da annabi ya la sala sala yana nihin bai da sallah kammalalla wannan korewar korewa ce ta kammala sai dai abinda a zahirin wannan hadisi sallah dai ba ta inganta sai ya kasance yana da uzuri wannan ko dalili ne akan wajabcin sallar jam'i a masallatayya sanda za a yi kiran sallah din ke wajibi ne mutane su zo su yi sallah saboda haka Abdullahi bin Mas'ud ya ce man sarrahu ayyal allah gadan duk wanda yake faranta mai rayuwa ya haɗu da Allah gobe a ranar layara kenan ta baliwa hafiz ya kiyaye ala ha'ula salawat ya kiyaye wa'ancan salloli salloli guda biyar a cikin wuni mu da kwana da nan in muka duba za mu ga matsayinmu na al'umman musulmi wasu ‘yan uwanmu suna da kasala game da sha'anin sallah me yasa ni ce haka za a zo a yi kiran sallah mutum yana zaune bakin kowar masallaci ha a zo a tayar da sallah ha a zo a yi raka ɗaya biyu uku bai ma shigo masallaci ba bale a ce ya shigo ya yi nafila bale ya yi ƙoƙarin samun sahun gaba don ya samu alherin da ake ba mutanen da ke shiga sahun gaba. Za ka kaga babu wata manuwa ko wata himma game da ƙoƙarin samun alheri batun mutumin da zai zama ne wani ma kila sai an gama sallaca to in ma ba mu samu jam'i na warko ba <clears throat> ai akwai jam'i na biyu kai ko ma jam'i na biyu abba mu samu ba to akwai jam'i na uku kaga wannan ya nuna ya koma baya don jam'i na biyu ba zai kai ga jam'i na ɗaya ba aka jam'i na uku ba zai kai ga na biyu ba ballantana ma ya kai ga na ɗayan saboda irin falala da ake samu sanda da aka yi kira da akwai buƙatar mutane su yi himma su yi ƙoƙari su yi alwala su shiga masallaci su gabatar da nafila don neman ƙauna ta rahama Ubangiji ta'ala. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya shari'anta ma manzon mu hanyoyin shari'a yana daga cikin hanyoyin shari'a <clears throat> su waɗanga salloli guda biyar da ake yi a cikin wuni da kwana da za a ce ku yi sallah a ainihi cikin ɗakunanku kamar wada wanga da ya zama ne bai zuwa masallaci yake yin sallah a cikin ɗakinsa to da la taraktum sunnata nabiyikum da kun ba sunna annabin ku to in ko kuka ba sunnar annabin ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la dalaltum lalle ko kun bace duk wanda ya fa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to ya bace laqad ra'ayna malami yace na gamu yana bada labarin abinda sahabbai suka wada cewa laƙadara aina in ji sahabin ya ce na gane mu wa ma ya takallafa an ba mai zama ne ya sallah illa munafiqun ma'lumun nifaq sai wanda yake munafiki ne kuma an san muna sa shi kawai zai zauna bai sallah ba dama idan mutum Allah ya mai muwafaqa ya saba da sallah tun yana yaro kaga ba wani abu da ya sa ya kyamar sallah amma wanda bai saba da sallah ba to za ka ga da an yi kiran sallah yana kokarin barin wurin in ya zo gaba kuma ya gaza a sallah kuma ya saki da ya haka ne akwai cikin mutane suna nan yanzu haka ana samun ɗaiɗaikun mutane wayanda musulmi ne biyan musulmi amma kuma sallah ba su yi, sallah tsoronta ma suka yi da an yi kiran sallah yanzu yana barin wurin nan duk wanda ka ga da an yi kiran sallah yanzu ya ce to kaga akwai ayat tambaya don a bai kamata a yi kiran sallah ba ma shaidan da ya ja yi kiran sallah sai ya ruga da gudu to kaga ya zama kenan kaman mabiyin shaidan wanda bai gani a yi kiran sallah ya kere da wannan kenan suna daga cikin sunnonin shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace inda kun kai kama sallah a gidajenku kamar wa da wannan da yake saba yake sallah a gidansa da kun bar sunna annabin ku to in ku kuka bar sunna annabin ku da kun bace ba ku akan tawaba na gane mu ba wanda zai zama ne zuwa masallaci sai munawuki wanda an riga an san munawucin sa mutum ya kasance daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama a ga mutumin da bai da lahiya amma mutane biyu ne za su je a gidansa guda ya riko shi ta hagu guda ya riko shi ta dama har a zo a tsaye da shi cikin sahu saboda su sallah tana da muhimmanci gare su kuma sun ba ta kula mai matuƙar muhimmanci aka su sahabbai suka kasance sallallahu alaihi wa alihi sallam tare da ita wannan sallah ta jam'i sa'annan kuma amma in bai da lahiya ne <clears throat> bai iya zuwa za ka ga su zo gida su ɗauko shi su zo da shiya yana tsakankanin mutum biyu sai an zo an tsayar da shi a cikin sau ya yi sallah me yasa yana iya yin ita wannan sallah idan an tsaye da shi saboda sun san cewa sallar jam'i wajibi ta ba kamar wanda suka ce sunna ba a'a wajibi ta dole ka zo masallaci ka yi ta idan baka yi ba ka yi laifi Ba ka bi umarnin annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada misalin masu zaman su su sallar jam'i da cewa wato su munafukai ne aka kuma shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallar ya bayyana mana salloli waɗanda adda nauyi a wurin munafukan Allah sallar isha da sallar asuba ah, don haka Allah ta'ala ya yi shaidu da imani ga dukkan wanda ke rayar da masallatayya ta hanyar yin sallah a cikin masallatayya alamu ne na imani ta haka sai Allah ta'ala ya ce inna ma ya amuru masajidallah kawai wanda ke raya masallatayyan Allah shine man amana billah <clears throat> wanda duk yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma yayi imani da rana ta ƙarshe wa aqama sala dama shi an mahallu shahid wa aqama sala ya tsaida da sallah ba a ce yayi sallah ba sai an ka ce ya tsaida da sallah saboda tsaida da sallah shine kai sallah bisa ga ilimi da ainihi farillanta da wajibanta, da sunnoninta da mustahabbanta ya zama duk ka sani kuma ka rike kana yi wa ata zaka ya ba da zakka walam ya shi illallah kuma bai ji tsoron kowa ba sai Allah to irin wannan wanda adda wagga siga to hakika sallar jama'a mu sani cewa umarni ne mai girma da Allah ta'ala yi tun daga shi ya ce wa qamat sala saboda haka fala ya sahalu biha kada mutum ya yi sake game da ita, awo ya ta ila man ya tasabbato a anha ko kuma ya waiwaya zuwa ga mai yin kasala, kasala zuwa ga ita sallah, saboda a a saboda kenan don me an ka gina masallatayya na a yi sallah a cikinsu. inna sallar jam'i ba wajibi ta ba ta aida ba a gina masallatayya ba da ba a kashe kuɗi a kan gina masallatayya ba kuma inda sallar nan ba wajibi ta ba da shugabanni na musulunci da masu kiran sallah ba a ringa kashe kuɗi ba a kansu domin yin kiran sallah bayar da sallah shin don tana cewa sunna ne a ba don tana sunna ba sallar jam'i wajibi ta wannan ko yana dalili akan cewa ita sallar ta jam'i wajibi ta a ba gina masallatayya ba ko masallatayyan ga namu ba a gina su ba don tana sunna kawai a'a an gina masallatayya don tana wajibi don haka ya zama wajibi mutane su faɗaka mutane su falka dangane da wannan kada wanda ya juya zuwa ga surutu ko yaya na waɗannan da ke cewa wai akwai maganganu waɗanda na saba da dalili suna ainihi haɗa waɗannan maganganu suna cewa ai akwai mallaman da ka cewa ga mallaman da suka ce sallar ga ta jam'i wato ainihi sunna ta sam to ba za a bi maganganunsu ba su wayannan maluma saboda haka suna cewa hadihi a ƙawalin ulama na mu ko sai mu ce a ƙawalin ulama ta kuɗi wasu sibu maganganun malamai suna yin daidai suna kuskure abinda an wajibi biyar dalili ba biyar ainihi wato son rai ba dalili aka bi ko awo ba wai son rai ake biya ba a'a abinda an ka ce mu bi dalili ba mu bi son rayuwa ba da haka in ma malami ya zo da bayani bayani ne ya saba ma abinda a shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama to sai a bar wannan bayanin nashi saboda malami yana yin daidai malami yana yin kuskure abinda an wajibi mu bi dalili ba maganar wasu mutane ba ba maganar wasu malamai ba waɗanda ya zanta kuskure ma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai malami ya ce man taraka salatal jama'a wanda bi yabba sallar jum'a jam'i jum'a shi bai zuwa jum'a ba. ina ganin kuma cikin musulmi akwai waɗanda a haka nan ko yawa kaga za ka ga lokacin sallar jum'a shi bai ba damu da ya je masallaci ba man taraka salasa juma'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bar jum'a guda uku ta hauna don dai walakantawa bai zuwa masallaci to da ba Allahu ala qalbi sai Allah ya ruya zuciya sai ya kuble ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kinan alheri bai shiga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sai yana aqwamun an wada wada'ihim wal jumu'at mutane su kai karshe wajen barin kin zuwa wurin sallar juma'a aula ya kati manna Allah ala qulubihim ko kuma Allah ya kuble zukatansu Sama la yakununna min al sannan su zama cikin mutane marafkana marasa ne babu wani abu da za su samu na alheri cewar da malam ya yi wal uzur sai don uzuri kamar rashin lahiya uzuri ne wannan an lura da haka kamar wanda ya zo a ƙarshen hadisi cewa kaufin aw tsoro ko rashin lahiya a rashin lahiya wanda ke hana zuwa masallaci wannan ko ana jin tsoron ƙaruwar rashin lahiya wanga rashin lahiya bai iya barin mutum ya zo masallaci an yi mai rangwame ko kuma yana da rashin lahiya in ya ko ya taho masallaci a rashin lahiya zai ƙaru shi ma ayi mai rangwame ko kuma ya gama gittawa ga wani mai ɗaukar a fansa ko ramuwa wanda yana wani abu da zai yi tasiri na ƙaruwar rashin lahiyarsa ko yana jin tsoron makiya ko yana jin tsoron namun daji a wanda tsoro ne an tabbatar da shi babu wani raki akwai tsoro kawai tsoro wanda aka tabbatar Ga hanya shi ne wanda makiya suke gittawa ya zama makiya sun gitta ma ga ita hanyar ko kuma namun daji su gitta ga hanyar da za ka bi kana tsoro ta yi a wurin jam'i su halaka ka to wannan uzuri ne na mutum ya yi sallah a gidansa amma yanzu amma <clears throat> idan aka samu aminci an ka samu lahiya to babu wani uzuri da ka sa mutum ya yi sallah a cikin gidansa dama abin da zai ba da dama a ce yi sallah gidansa to saboda uzuri ne kamar rashin lahiya kamar jin tsoron wani azzalumi kamar jin tsoron namun daji da sauran abubuwa waɗanda suna iya zama dalili akan an yi maka sauki amma in ba haka ba ya guwa al'ummar musulmi mu sani hakika sallah tana da matsayi sallah tana da girma sallah tana da ɗaukaka dukkan mutumin da bai sallah ko bai zuwa masallaci to ya sani cewa yana bi ɗan makansa hasara ne da kuma tasari misali ce yana bi ɗan makai ne hasara da tasari saboda za a zo <clears throat> rayuwa ta ƙare ma'ana Allah ya yi mishi rasuwa kowa an ka ce Allah ya yi mawa na rasuwa a don haka ana shirye-shiryen janaza sai ka ga mutane suna ta a ce to ya nika zuwa sallah janaza ga wanda bai sallah kuma ya sallah ga ba wuya gare ta ba ko wallahi sallah ba ta da wuya babban matsala dai shi ne mutum bai saba ba don wanda bai saba da sallah ba to shi zai ga wuyarta da haka sallah ba ta da wata wuya ya ku bayan Allah mu ƙara himma mu ƙara ƙoƙari mu ƙara tsare mu wajen aiwatar da ibadar mu ta sallah Allah shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dan ɗaya da shi kuma babu shakka dole na mu yi tsaye mai sallan nan shigowa masallaci yin nafila yin a ah, cika sahun gaba sannan bayan nan daidaita sahu da kuma himma da ƙoƙarin ganin katon ka bi guzuri Allah ya ba mu shiya insha Allah wannan na ya kamata in tsaya saboda lokaci abinda na karanta shi akan daidai Allah ya ba mu lada inda na yi koyi Allah ya yi mini shayi a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك